نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ما ليتي فصل إذا عرفت هذه المقدمة انفتح لك باب الجواب عن السؤال المذكور إذا ka fahimci مقدمة وانا wannan وانا ko wannan shimfidar da ta an ta waccan tambaya da aka ambata za ta buku gare ka fa to za mu ce wa min Allah wahdahu nastabidu sawab a gurin Allah shi kadai muke neman da ba mu dacewa ko ya tura mu ga daidai haqiqatu shirki huwa at-tashabbuh bil khaliq wa tashbih lil makhluq bihi ci haqiqanin abinda ake cewa shirka shine kamanceceniya da mahalicci ko kamanta mahalicci da wani mahaluki haza huwa tashbihu fil haqiqa wannan shine kamantawa na haqiqa la isbatu sifatil kamal allati wasafa Allah biha nafsa ba tabbatar da Allah sifofin kamala wanda ya tabbatar wa kansa su ya tabbatar wa kansa ba wa biha rasuluhu rasuluhu ko kuma abinda manzansa manzan Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi na yafi subhana ina da nafi ya yake haka yake a nan sallallahu alaihi wasallam shi yafi kamata eh, ce rasuluhu dabirin damirin hudun ya koma ga Allah subhanahu hudun ma zai zama gare shi amma dai ya kamata ce wa biha rasuluhu sallallahu alaihi wasallam fa'akata man nakasa Allah qalbahu sai wanda Allah subhanahu wata'ala ya jirkitar da zuciyarsa ya juyar da zuciyarsa sai shi ya juyar da wannan da wannan ma'anar ta tashbihi wa ma aina basiratihi ya makantar da idan basirarsa wa arkasahu ya dulmiyar da shi bi lamsihi al-amra ta hanyar kirkitar da al'amarin da yayi wa ja'ala tauhid tashbihan da sanya tauhidi da zama shine tashbihi wa tashbihu wa tashbiha ta'liman wa ba'atan ya sanya kuma tashbihi ya zama shine girmamawa shine da'a abinda babin yake cewa yana magana da at-tashabbuhu bil khaliq da kuma at-tashbihu bil khaliq bil makhluq wato at-tashabbuhu bil khaliq shine mutum ya kwatanta kansa a matsayin Allah wato ya dauki sihohin Allah ya lankaya wa kansa yana nufin a yi masa abinda Allah ake yi wa kadai wani shi a bin kare zai zo yi magana a kansa التشبيه للمخلوق به كما هو التشبيه التشبيه التشبيه بالخالق للمخلوق kwatanta mahalicci kuma da abin ابن mahalicci da mahaluki wani mahaluki shine mutum ya dauki sifofin Allah ya lankaya ma wani ya dau sifar ubangiji subhanahu wataala ya ba ma wani wanda ba Allah ba to wannan shine lil makhluq bil khaliq shi wannan shine abin da ake cewa at-tashbih haqiqatan in an ce kalmar at-tashbih abin da take nufi kenan to amma yan bid'a waɗanda suka yaki sifofin Allah ko duka ko wani bangare nasu sun jirkita ma'ana domin su soki ahalus sunna waɗanda suke tabbatar wa Allah sifofinsa na kamala ahalus sunna tun kan sahabbai har Allah da ƙasa inda ahlus sunna yake yana tabbatarwa da Allah duk sifofinsa waɗanda ya tabbatarwa da kansa su shi da kansa kuma manzon sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar masa da su a cikin sunna ta to ba ta wuce wannan shigen ba ta wuce wannan gacin Allah ya tabbatar wa da kansa sifofi a cikin alkur'ani ya sifanta kansa da sifofi kamar da kira kansa da sunaye waɗanda suke kunshe da sifofi to ahlus sunna suna tabbatar da waɗannan sifofin kamar da suke ba tare da suna jirkita musu ma'ana ba ko su kore su ko kuma su kwatanta su da wani da wata sifa ta mahaluki dukkan wata sifa da aka jingina wa Allah to ta sha bamba da sifar wani mahaluki ko da sun yi tarayya a suna ko da za su yi tarayya sifar za su yi wato mahaluki zai tarayya da Allah a cikin sunan sifar to amma a hakikanin sifar ba daidai take ba Allah ya tabbatar wa da kansa ji da gani misali shi ma dan adam an tabbatar masa da ji da gani Allah subhanahu wataala ce laysa ka mithlihi shay wa huwa as-sami'ul basir inna Allah kana sami'an basira Allah ya tabbata mai ji ne mai gani ne ban sami ne basir haka nan shi ma dan adam Allah ya tabbatar masa da cewa shi mai ji ne mai gani kamar yadda yake cewa inna khalaqna al-insana min nutfatin amshajin nabtalihi faj'alnahu sami'an basira mun halicci dan adam daga ruwan maniyi wanda yake gaurayayye sannan kuma nabtalihi don mu jarrabe shi faj'alnahu muka sanya shi sami'an basira mai ji ne mai gani Allah ya ce ya sanya dan adam sami'an basira mai ci mai gani kuma shi ma sifanta kansa da cewa kana sami an basira shi ma mai ji ne mai gani amma dukkan wani mai hankali ya da yana da cewa da jin Allah da jin mahaluki ba ɗaya suke ba kamar yadda zatin su ba ɗaya take ba to jin su ma ba ɗaya yake ba haka nan ganin Allah da ganin wani mahaluki ba ɗaya suke ba saboda saboda zatin su ba ɗaya bane to mujarradul idafa a jingina sifa zuwa ga wani zati yana ba da wata ma'ana sabanin wanda aka jingina zuwa ga wani zati da ba kamar yadda an sha karantar da ku yanzu aka ce idan sauro aka ce idan idan eh, ibrahim kai ka san ba ɗaya suke ba saboda mai saboda wancan an ce na sauro ne wannan kuma an ce na ibrahim wace idan sauro da idan mutum ka san ba ɗaya suke ba ko an ce kafar mutum da kafar rakumi Kasan ba ɗaya suke ba amma duk sunansu ne sunansu kafa don ka ce mutum yana da kafa kuma ka ce raƙumi yana da kafa ba wani wanda zai ce ka kwatanta kafar mutum da ta raƙumi sai mara hankali amma mai hankali ya san cewa tun da ka ce kafar ta raƙumi ce to ka bambance ka ce hannun sauro da hannun mutum sai wani ce ya za ka kwatanta mutum da hannun sauro kowa ya san ya yake hannun mutum kuma ya yake hmm? saboda da zarar aka jingina sifa zuwa ga wani zati to shi kenan wannan sifa tana ɗaukan ma'ana da ban don haka duk sanda aka ce ilmun ba ilmun Allah sai aka ce kuma ilmu Muhammad ko ilmu Ibrahim kaga an san cewa ba ɗaya su suke ilmin Allah ba ya da ƙarshe babu abin da Allah bai sani ba kulle shay'in alim amma wanda ba shi ba wa fuka kullu da ilmin alim Ba ma utitu min al-ilmi illa qalila ilmin dan adam dan kadan ne kamar yadda al-khadir alaihi salam lokacin da suka fita da annabi Musa alaihi salam suka shiga cikin jirgin ruwa da abin da ya faru ya faru da ya faru kuka kamar da kuka sani kamar yadda da suratul kahfi ta sanar da mu to kamar yadda zo cikin hadisin uh, ka'ab ibn uh, ubay ibn ka'ab da yake bada labarin kamar yadda ji shi daga annabi sallallahu alaihi wasallam Allah sallallahu alaihi wasallam yace sai wani tsuntsu dan karamin tsuntsu din nan usfur sai zo ya sauka akan gabar wato wannan wannan jirgin ruwa sai ya sa bakinsa ya tsatsagi ruwa sau biyu sau ɗaya ko sau biyu sai ya tashi sai alkhadir alaihi salam yake tambaya annabi Musa ka san abin da tsuntsun da yake faɗa yace Allahu wa rasul Allahu a'lam Allah shi fi sani yace to abin da yake cewa dangantakar ilimina da iliminka da ilimin Allah kamar dangantakar abinda wato wato ah, ah, abinda abinda wannan tsuntsu yake cewa gwargwadon ilimina da iliminka da ilimin Allah kamar gwargwadon abinda wannan tsuntsu ya tsatsaga ne a cikin wannan teku wannan tsatsagar da ya guda biyu me zai raga daga cikin wannan teku to kamar wannan tsatsagar guda biyu na kara na karatai yi, da yayi shine kamar haka yake a cikin ilimina da naka a cikin ilimin Allah tunda annabi Musa alaihi salam asali an tambaye shi waye ya fi kowa ilimi ya ce shi ka san wanda ya fi ka ilimi ya ce bai sani ba shine tambayar da ake masa ka san wanda ya fi ka ilimi a duniya ya ce bai sani ba to kaga daga cikin abin da ya samu na darasi shine wannan almuhim abin da nake so a gane shine dukkan dan adam za a sifanta shi da ilimi za a sifanta Allah da ilimi amma kowa san akwai bambanci to yan bid'a wanda suke korewa Allah cikin kofinsa suna cewa sifofin nan idan muka tabbatar da Allah sifofin nan kuma mun san cewa mutane ma sun sifantu da irin waɗannan sifofi to kamar mun kwatanta Allah da mutane ne don haka ya kamata kawai wata sifa mu kore ko kuma a'a mu tabbatar da wasu wasu mu musu tawili don haka su al-mu'tazila abin al-jahmiyya suke kore duka sifofin Allah subhanahu wataala sauran firaqul abin firaq na bid'a kamar mu'tazila suka tabbatar da سودا اي مبر تبتربا سودا سيهوبي سفات المعاني لا اكي سوا سوشو عليم وتي بلا علم قدير بلا قدرة سميع بلا سب سوتنبتن دون اما با تنبتن دا معنى السفا عشائرة تسك تنبتن دا وصو بدا بقل سوك الحياة سوك تنبتن العلم والسمع والبصر الإرادة سوك تنبتن دا سوء الكلام alhayat waɗanda guda bakwai suka tabbatar da Allah sifofin sauran kuma duk suka ce ba za a tabbatar da su ba sai da tawili ahli sunna suka ce kika kun tabbatar da bakwai din nan kuma a bakwai din nan duka wani abin da kuka ce Allah yana da shi ka ji ya siffanta da shi dan adam ma ana siffanta shi da in ka siffanta Allah da ji da gani da magana dan adam ma ana siffanta shi da waɗannan sifofi amma ka yadda cewa sifofin nan na Allah sun sha bamban nesa ba kusa ba ba ma haɗi da sifofin dan adam to haka nan sauran sifofin ba ka tabbatar masa da abin da ya tabbatar da kansa ya tabbatar da kansa al'ulu ka tabbatar masa da uluwunsa ɗaukakansa ya tabbatar da kansa hannu ka tabbatar da kansa hannu ya tabbatar da kansa idanu ka tabbatar masa da waɗannan dukkan wata sifa da zuwa alƙur'ani da Allah ya jingina wa kansa ka yadda yana da wannan sifa tare da tsarkake shi daga ciniya da wani mahalicci. kamar yadda ka yi aji da gani da sauran da sauran halittu da sauran sifofi saboda abinda ka yadda ka wa da Allah zati ce la ilaha illa to haka ne ka wa da Allah sifofi ka ce la ilaha illa Allah yana da zati to ka ce yana da shi kuma kare da cewa duk mahaluki yana da zati amma kuma zatin Allah ya sha bamban da to haka nan sifofi alqawlu fi fi sifati kalqawlu fi dhat abinda ka faɗa akan sifofi shi zaka faɗa akan an da za ka ba wa mu'tazila kai ash'ari wajen tabbatar da waɗannan sihofi da shi yake korewa ita ce an da ɗan sunna zai ba ka shi ma wajen tabbatar da abin da kake korewa to saboda kin gaskiya sai su ce wa suna sunna mushabbihani wato suna kwatanta Allah ne da halittarsa har ma su ƙara abin da ma ba su faɗa ba sai sun ce Allah yana zama Allah yana tsalle Allah yana kaza Allah abinda ba su faɗa ba sai Allah jiki ne kamar jikinka Allah yana tafiya kamar yadda kake tafiya ba inda ahlus sunna ya faɗi wannan kamar da a samu a hargitsa tunanin wawaye ta tabbatar da cewa wannan shine abin da ahlus sunna suke faɗa to shine nan abin da ibn qayyim ibn qayyim yake cewa kwatanta Allah da mahalicci da wani kwatkwat wato kwaikwayar halittu wato sifofin Allah abin nan a tashabbuh bil khaliqi sai ya kwaikwayi halittun ubangiji da ya kamance ce ne da ubangiji ko kuma a tashbihu bil khaliqi bil makhluq ko kuma ya kwatanta Allah da wani mahaluki ce to wannan shi da ake kira at-tashbih shine hakikanin at-tashbih la isbat sifatil kamal ba tabbatar da sifofi na kamala ba ba su ne tashbih ba ka tabbatar da Allah sifofin kamala ba allati shi da kansa ya sifanta kansa da su wa wasafahu biha kuma bai san kar da alkur'ani ba ya zama kundi na batarwa kawo abubuwa alkur'ani don mutane su yarda da su su bace alkur'ani littafin shirya ne inna hadha alqur'ana yahdi lillati ya aqwa littafi ne da yake shiryarwa zuwa ga hanya mafi miƙewa ba zai yi ko a ce littafin kitabul hidaya sai hudan lil muttaqin shiriya ne ga masu Allah ya zama kuma kitabul dalala ya zama da batar da mutane yake ya sifanta Allah da sifofin da bai sifanta da su ba ya sifanta shi da amintun ah, malfis sama alhalin ba a saman yake ba dan mutane su dauka a saman yake su ɓace ya sifanta kansa da rahmanu alal arshi istawa alhalin ba haka bane dan mutane su dauki zahirin abin da ya faɗa su bace Allah baya haka ya sifanta kansa da mahabba cewa yana so inna Allah yuhibbu at-tawwabin wa yuhibbu al-mutatahhirin kalmar hubbu kowa ya tafi take ne a ce a'a ba soyayya yake nufi ba sakamako yake nufi in ka fahimci soyayya ka bace to Allah yana nufin sakamako babu kalmar sakamako babu yajzil mutasaddiqi yajzil ne? akwai kalmar za Allah ya amfani da ita Don me za a kawo kalmar da ba ita ake nufi ba a aje ta kuma a ce in ka yadda ita ake nufi ka bace ya zama alqur'ani littafi ne na bata kenan wanda kuma Allah ya sifanta shi da cewa hudan ne lil muttaqin yahdi lillati hiya aqwa to raka alqur'ani ba littafin fata bane za ka duk abin da Allah ya faɗa a cikin alƙur'ani haka yake nufi kuma a an tuma alamu amillah ko kuka fi Allah sani Allah shi ya san kansa ba wanda ya san hakikanin kunyin ubangiji don ba wanda ya ganshi la tudriku al absar wa huwa yudriku al absar wa huwa al khabir babu wani ido da ya iya riskar ubangiji don haka sifofin ubangiji kana ɗaukar su ne daga abin da shi ya gaya maka dan shi ya san kansa to sai ka ce a abin da ya faɗa ba haka yake nufi ba tare da cewa lafazin da aka yi amfani da shi ga abin da ce a a ai majazi ne ai kamar a ce maka da zaki ne ai kaga ba zakin ake nufi ba wanda kuma abin da yake asali shine alhaqiqa hiya almutabadir ila zayn duk abin da yake haqiqa ne to duk abin da yake yana da haqiqa to haqiqar ita ce farko me yasa zaka dauke shi daga haqiqa sai idan akwai wata karina yanzu idan ka ce kaga zaki zakin nan ka gan shi yana dariya yana murmushi kalmar yana murmushi tana nuna cewa ba zaki da dabba kake nufi ba kana nufin me kana nufin mutum kalmar yana murmushi gari na ce to amma ubangiji ba ka da wani abin da za ka iya sifanta shi da shi sai abin da ya sifanta kansa da shi don haka ba ka da wani abin da za ka ce wannan na nuna mana ba a haka yake nufi maka za yake nufi to shi ne ibn da ibn tayyib ala yake cewa wannan shi ne hakikanin tashbihi la isbata sifatul kamal ba tabbatar da Allah sifofin kamala ba jami'a sun kore Allah ga magana sun ce Allah baya magana to shin magana sifa ce ta kamala ko sifa ce ta nakasa aibi ne magana ko kamala ce kamala ce ba wanda zai ce yin magana aibi ne to tun da kamala ce Allah fi cancanta da wannan kamala walillahi al-masalul a'la duk wata sifa mafi ɗaukaka ta Allah ce shi yasa Allah subhanahu wata'ala ya magana a game da dan barakin da banu Isra'il suka mayar da shi suka mayar da shi abin bauta Allah ce afala ya rauna la yukallimuhum wa la yahdihim sabila Allah ce la yukallimuhum ba su gaba ya musu magana ba saboda saboda Allah ba zai yi a ce Allah ne ko ba ya magana sai Allah ya tabbatar da rashin uluhiyarsa saboda da cewa baya magana to in ya zama shi ma baya magana <laughs> shi ma ai kaga ya zama daidai da shi kenan to suke korewa Allah magana shi yasa tabbatar da sifar kamala shi ne tabbatar da sifar Allah subhanahu wataala sifar shi yasa babu annabiyul ba'd a cikin alqur'ani ko a cikin sunna cikin sirrin Allah annabiyul ba'd kawai a kore sifa dan kore da ita kadai sai dan a tabbatar da kamalin kishiyarta da ubangiji suwa da wasu ala ya kore wa kanta zalunci kuma rabbuka bi zallamin bil abid inna allaha la yuzlimu an-nasa shay'a da ya kore wa kanta zalunci ba kawai kore zalunci yake nufi ba shine yana nufin tabbatar da kamalar adalci ba wai adalcin ba kamalar adalci adalcin ba cikakke saboda ana iya samun mutum adali wani lokaci ya yi rashin adalci adali ne amma lokaci za a iya samun ya rashin adalci ko rigima ya'yansa suke yi akan akan kwaye dabino ya kwace daga hannun mai dabino ya ba mu wani ya yi rashin adalci amma kuma adali ne wanda ba zai fi da shi daga adalci to Allah shi yana da kamanar adalci babu aiki daga cikin ayyukan wanda babu adalci a ciki to kore zalunci don a tabbatar maka da kamalar adalci to waɗannan su ne sifatul kamal da ubangiji ya sifanta kansa fa aka akasa man nakasa Allah qalbahu wanda Allah ya juyar da zuciyarsa ta kife sai ya juyar da abin sai ya mayar da tabbatarwa da Allah sifofin kamala shine tashbihi tashbihin kuma ya mai da shi shine girmama Allah saboda mai saboda Allah ya juyar da zuciyarsa ya makantar da basirarsa saboda aka sai rikirkita al'amari al'amuran ya bayar da tauhidi ya zama tashbihi tashbihi ya zama girma Allah me yasa qayyim ya kirawo wa Allah sifofi tashbihi saboda in wa Allah sifofi ko dai ka bai da shi jamaat wani daskararren abu ko kuma ka bai da shi ma'adu wanda babu shi yayin da zaka ce Allah baya magana ko kuma a maganarsa shine alkalamun nafsi abinda kawai zai ɗansu a zuciyar mala'ika ko a zuciyar abin da ya isar ba tare da ya ji sautin ubangiji ba ya mai da shi daidai yake da dutse ko wata itaciya wadda ba a jin komai daga wajenta na magana duk da cewa Allah ya ce tana tasbihi amma ba kwa ji walakin la wani tasbihu to in sifanta Allah da haka ya sifanta shi da jama'a da wani daskararren abu ko kuma ya ba shi sifar da take nuna babu shi ya ce ba a saba yake ba ba a kasa yake ba a cike yake ba a waje yake ba a damar ba a hagu ba a gabas ba a yamma ba a kudu ba a arewa ba ba a tare ba ba a raba ba ba ba ba ba in yi wa ko ya rufe ba abin ba da za a ce ka sifanta abin da babu abin da shi da ya hana sifasta sai ka ce shi ne abin da baya sama baya kasa baya ciki baya waje baya haɗe baya rabe baya gabas baya yamma baya kudu baya arewa to za a ce lalle ka yi sifar ta babu don haka babu ta to kaga a nan ta yi tashbihin ubangiji tashbihin da ya fi kowace muni ka sifanta shi ko da jama'a wani abu fuskararri ko ka sifanta shi da al-ma'lum abin da babu shi shi yasa salaf suke cewa al-mu'attil ya'budu al-mushabbih ya'budu sanaman wal mu'attil ya'budu adaman mai daidaita Allah da hawanan ba haluki yana bauta gunki wanda kuma yake kore sifofin Allah to yana bauta babu ne bautawa babu yake saban mai yana da yana sifanta da sifofi ne shi yasa za ka ga irin waɗannan sifofi babu su alqur'ani Allah yana kore abubuwa ne a dunkule in zo korewa amma in yazo sifantawa sai ya zo da su a bayyana dalla dalla dalla dalla amma in yazo sifanta yazo korewa ce lam yakul lahu lam yakul lahu kufuwan أحد هل تعلم له سمية ليس كمثله شيء زي زول سوء أتنقلي أما بقى يتشوى باكذا باكذا باكذا باكذا باكذا كذا با كذا با كذا بني دون كل ورد تيوى ذات زما يبو ذات زما يبو تشير يتي sai jirkita abun sai suka jirkita abun sai suka sanya abinda shine tashbihin sai suka sanya shi girmamawa da da'a ga ubangiji sai muna korewa Allah sifofin nan don mu girmama shi haka muna korewa Allah cewa ba bai daidaita akan al'arshi ba ko bai ɗaukaka akan al'arshinsa ba domin kada mu kwatanta shi da wani jiki ba mu ce Allah baya saman halittunsa don kan mu kwatanta shi da jiki muka ce ko yana ko ina ko baya ko ina don yana ko ina wani akila jami'a ce ash'ariya kuma ta ce wanda suke cewa baya ko ina baya ko ina ba a yi masa ina tare cewa annabi ya tambaye jariya aina Allah ya tambaye ta aina Allah ce fi sama ce man ana ce an anta rasulullah qala hafa inda hamu mu'mina je ka yanka ta mu'mina ce to kaga da a ce Allah ba a masa ina to da annabi ya yi kuskure kenan ina kenan fa aka sanannaka sallahu albahu babu ne a ana eh ba komai ma'ana za ta miƙe فالمشرك مشبه للمخلوق بالخالق في خصائص خصائص الإلهية yake mushriki mai shirka da Allah yana kwatanta Allah ne da mahal da wani mahaluki a cikin abin da Allah ne yake banta da shi cikin abubuwan da Allah ne yake banta da su da mushriki da yake bauta ma wani ba Allah ba yake bauta wasu gumaka ya dauki sifofin Allah ne ko wasu ayyuka da Allah kadai ake wa yana yi ma wani abu ba Allah ba dukkan wani wanda zai dauki wani abin da Allah ya kadai ake waye mu wani Allah ba to ya kwatanta Allah da wani mahaluki a cikin abin da Allah ne yake banta da shi fa inda man min khasa'isil ilahiyya at-tafarrud at-tafarrud bi mulki ad-darr wal naf'i wal afa'i wal man to yana daga cikin abin da Allah yake banta da shi shine ya kadaita da mallakar tutarwa da amfanarwa da bayarwa da halawa Allah shi kadai ne mai saukar da cutarwa da cuta kuma shi kaɗai mai yayata in yin sassan lahu bai zurri fala ka shi fala hudun lahu in yi rikta da sairin fala radda ne fadu ce shi kaɗai ke bayarwa shi kaɗai ke hanawa Allahumma la mani alima a baita ko la zai alima mana ta wa zalika yujibu ta'alluqal du'a'i ya yake wannan ka ta'alluq ko ta'alluq ne ko ta'alluq ta'alluq ne ko ta'alluq تعلق أخوه وذلك يجب تعلق الدعاء والخوف والرجاء والتوكل به وحده ولينا ويجب سد وتو alakanta addu'a da tsoro da fata da tawakkali ga Allah shi kadai Allah kadai za a roƙa matsayin addu'a idan za ka roƙi za ka ke addu'a to ba ke da addu'a ba sai Allah haka nan tsoro ba tsoro na ɗabi'a ba akwai tsoro na ɗabi'a wanda wanda baya cin karo da tauhidi mutum yana tsoron kunama yana tsoron biciji yana tsoron mugu wani tsoro ne ɗabi'a wanda ba zai ba zai cutar da tauhidi ba daga Musa Allah sai fa aujata min as-sayyi Musa daga Musa ya ji tsoro tsoron wannan bai fitar da shi da matsayinsa na annabi ba kwace shirka saboda tsoron da ɗabi'a to yana tsoron abin da yake cutarwa a ɗabi'ance kamar tsoron da ba na ɗabi'a ba haka nan ka rika tsoron abin da ma baya ba ta ganin shi baya kusa da kai bai ma san da kai ba da zama kana jin tsoron su to wani tsoro ne tsoro ne wanda Allah kaɗai ake yi wa shi ah, warraja da fata na yin aikin da kake yi na ibada na alkhairi kana fatan ka samu ladansa a gurin Allah wata tawakkul haka nan dogaro zama ka dogara ga Allah subhanahu wata'ala bayan ka rike sababi ka rike asbab sababba da Allah subhanahu wata'ala ya ajiye don samun wani abu ko cimma wata manufa in ka rike wannan sababi sai ka kuma ka mayar da al'amari zuwa ga Allah domin shine musabbibul asbab فمن علق ذلك بمخلوق فقد شبهه بالخالق wanda ya dauki irin waɗannan sifofi ya alakanta su da wani mahaluki to ya kwatanta wannan mahalukin da mahalicci وجعل ما لا يملك لنفسه ضرا ولا نفعا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا فضلا عن غيره شبيها لمن له الأمر كله haka ya bayar da wanda bai mallakar wa kanta cutarwa ko amfani ko mutuwa ko rayuwa ko tashi bayan mutuwa ba ballantana ma wani abu da ba wannan ba wato ya kwatanta shi ya mayar da shi shabihan liman lahul kullum ya kwatanta shi da wanda dukkan al'amari a hannunsa yake shi da Allah fa zimmatul umur kulluha bi yadillah ko fa zimmatul umur kullu ha yadihi bi to abin nan ah, linzamin al'amura duka linzaman al'amura duka suna hannun Allah wa Ta'ala. wa marji'uha ha wa makomar komai zuwa gare shi ne faman sha fama sha akana wa ma lam yasha lam yakun abinda Allah ya ga dama shike shike wakana shike tabbata abinda Allah bai ga damar sa ba zai tabbata ba la ma ni alima aba babu bai babu bai hana abinda Allah ya bayar wala mu'ti lima mana babu ko mai bayar da abinda Allah ya hana bal idza fataha li abdihi baba rahmatin lam yumsikha ahad bal bari ma idan Allah ya bude wa bawansa kofar rahama babu mai iya rike masa ita ma yaftahi Allahu lin-nasi min rahmatin fala mumsika lahu wa ma yumsiku fala mursila lahu min ba'dihi wa huwa al-azizul hakim lati abinda Allah zai buɗe wa bawansa na mutane min rahmatin na rahama to babu mai iya rike ta abinda kuma Allah ya rike babu mai iya sako shi saboda rahama gaba ɗaya ta ubangiji ce inda ba ka zatanta idan Allah ya sanya ta sai ka ganta inda kake zantanta in Allah ya rike ta ba zan ta ba ka duba annabi Musa alaihi salam ko da annabi Musa ka duba annabi Ibrahim alaihi salam annabi Ibrahim alaihi salam wuta aka jefa shi akwai mai zanen a samu sauki a cikin wuta amma da Allah ya so ta zama rahama ne ta zama kullana na ni bandan wa salama ala Ibrahim to inda ba ta zantanta Allah ya sanya ta babu da iya cire ta annabi yunus alaihi salam ba ruwa aka nema shi cikin teku da tsakar dare nema cikin teku ga duhun dare ga duhun teku kuma kifi ya hade shi kuma ƙarshe Allah ya fito da shi ya dawo ya tsaya a kan ƙasa ke zaton wannan zai rai ko iya ruwan kawai aka bar shi a cikin teku cikin kogi aka jefa shi a ruwa amma kuma da ƙarshe ya fito kaga ma yastahi Allahu lin-nasi min rahmatin fala mumsika lah fala mumsika lah ba ka iya rike na'amar. dan Allah ya so ta a gurin inda ba a tsammanin ta annabi Musa alaihi salam ka duba bayan an haife shi ana neman jarirai maza ido rufe gida gida gida a yankan su aka haife shi a daidai wannan lokacin a lokacin da ake kwankwasa gidaje in an yi haihuwa a ga yankan yaran amma aka ce ta je ta jefa shi cikin teku ba alƙiri fil yam ki je ki jefa cikin teku ta sa shi a cikin ɗan akwati ta jefa shi a teku babu wanda zai yi risinta yaro jariri a sa shi a teku a jefa shi cikin teku kuma ya rai karshe Allah ya fitar da shi kuma da aka tashi kai shi idan aka kai shi dawo da shi aka sai aka kai shi gidan turawa gidan mai yankan a nan ya ci tuwansa ya sha mai ya sha ruwansa ya girma ya zo kuma ya masa wani nan Allah ya so nan a nan ubangiji ya so rama haka ubangiji yana son ya rama inda yake so annabi sallallahu da wasallam shigar da kogo bayan kafirai quraisha sun biyo shi inda ya shiga inda ya shiga garu sau da shi da da abubakar sai da abokar yana ganin su suna ta kai kawo a gindin kogon sai da abokar hankalinsa ya tashi ya ce ya rasulallah annabi ya gan shi hankalinsa ya tashi ya ce menene ya ce ya rasulallah baka gani ba inda ɗinsa zai tsuguna zai hango mu yana kogon a buɗe yake kuma kawai tsuguna za a leƙa ko mutum ya waiwaya ga mai neman abu ba inda ba zai leƙa ba amma suka zama bilimbiti wasu suka bar gurin Eh, ba su za annabi sahabbansa ba a sira ana cewa tabara ta zo ta yi kwai abin da ta tautau gizo-gizo ya zo ya yi haɗa su duk ƙarya ne ba ba wannan ba wani gizo-gizo ba wata tattabara Allah ya rufe ya rufe idan su ba a shainahun kuma da ya fi ya إلى السنة sun أشياء لا تنصروه فقد نصره الله إذا أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها ألا تركبيش دا جنود ده كوبا فبننتا أنا غنن وانت تتبر أنا غنش أنا غنن أنا غنش ألا لم تروها ده بمغنت بقى ni da ubangiji ba ba wanda ya ganshi to shi yasa ubangiji in ya so sanya su a guri to gurin da baka ka san ta nan za ka same ta sannan in ya nufin ɗauke sa daga guri ko ka yi tsammanin samun ta ba za ka samu ba saboda ka yayin da bawa ya tabbatar da wannan tauhidi to ba abin da zai washe shi shine yake cewa bal idza fataha li abdihi baba rahmatin lam yumsikha ahad idan Allah ya bude bawan sa kofar rama babu wanda yake rike ta wa in amsakaha anhu in kuma Allah ya rike masa rahama lam yursilha ilayhi ahad ba wanda yake sako masa ita babu shi hadisin Abu Dharr wannan mashhurin hadisi da Muslim ya ruwaito da annabi ya ce Allah yake cewa wa'alam annal ummata law ijtama'a ala an yanfa'uka lam yanfa'uka bi shay'in illa bi shay'in qad kasabahu Allah lak wa in ijtama'u ala an yadhurruka lam yadhurruka bi shay'in illa bi shay'in qad kasabahu Allah alayk da mutane duk za su haɗu na farko da na ƙarshe su ce za su amfane ka da wani abu to lai ba su isa su amfane ka da komai ba sai abin da Allah ya rubuta maka in kuma da duk za su haɗu kan su cuce ka ba abin da za su fitar da kai sai abin da Allah ya rubuta maka to wannan tauhidin ba kowa yake samun shi ba sai waɗanda Allah ya zaba famin min tashbihi yana daga cikin mafi munin kwatance tashbihu hadha al fakiri al zati ka kwatanta wannan ajizin gajiyayyen wanda yake da bukatuwa a karan karan kansa a zatinsa shi mai bukatuwa ne ka kwatanta shi bil qadiri da wani mai cikakken iko al-ghani zati wanda yake mai wadatuwa ne da zatinsa babu wato mummunan aiki da ya kai wannan karbi wani mahaluki wanda cike yake da ajizanci cike yake da bukata ka daidaita shi da wanda yake cikakken kudura kuma mai cikakken iko kuma wanda yake mawadaci ne da zatinsa ka ce daidai suke babu abin da ke wannan muni Thank you. ومن خصائص العبادية كمال المطلق من جميع الوجوه الذي لا نقص فيه بوجه من الوجوه وذلك يوجب أن تكون العبادة كلها له وحده والتعليم والإجلال والخشية والرغاب والرجاء والإنابة والتوبة والتوكل والاستئانة وغاية الذل مع غاية القبض كل ذلك يجب عقلا وشرعا وفطرة أن يكون له وحده ويمتنه عقلا وشرعا وفكرة أن يكون لغيره فمن جعل شيئا من ذلك لغيره فقد شبه ذلك الخير بمن لا شبيه له ولا مثيل ولا مثل له وذلك أكبر التشبيه والتضر ولشدة كفره وتضمنه غاية الظلم أخبر سبحانه عباده أنه لا يسير مع أنه كتب على نفسه الرحمة ba da yace wa min qasa'isil ilahiyya yana daga cikin abubuwan da Allah ne kadai yake banta da su al-kamalul mutlaq kamala cikakkiya min jami'ul wujuhi ta kowace fuska alladhi la naqsa fihi biwajhin min al-wujuh wanda babu tawaya a cikin sa ta kowace fuska Allah shi ke da wannan alkamalin mutlaq duk wani abin da zaka gani to kamalar sa tana da tawaya duk wani mahaluki to ba cikakkiyar kamala gari shi ba daga samuwarsa har zuwa sigofinsa samuwarsa mai farko ce mai karshe ce da babu ku Allah ya yi duk kuma wani mahaluki haka yake babu shi Allah ya shi kaga samuwarsa tana da farko kaga wannan tawaya ce sannan kuma zai dawo a wayi gari babu shi kaga wannan ma tawaya ce amma Allah shi ke ne wanda ba shi da farko ko ba shi da ƙarshe shi ne alhayu alhayu kayu shi ne wanda yake alhayu mai cikakkiyar rayuwa mai cikakkiyar rayuwa wacce lam yasbiquha lam kowa adamun wala yalhaquha fana lam yasbiquha adamun da can ba za a ce akwai lokacin da babu shi ba wala yalhaquha bana. sifar alhayat sifar ubangiji sun rayuwa babu ba za zama tana da ƙarshe ba kullum man alaiha fa wa yabqa wajhu rabbika dhul jalali wal ikram ran ubangiji shi kadai zai wanzu ilimi da za a ba wa ɗan adam dole ne ya san abu ya jahilci abubuwa ya san abu daya ya jahilci abubuwa da yawa kuma utitu min al-ilmi illa qalila dan kadan aka bashi domin bai gama sanin kanshi da kanshi ba bai gama sanin kansa ba ma har yanzu dan adam bai gama sanin halittar da Allah ya masa ba har yanzu duk irin yadda dan adam ya kai da kwakule kwakule da bincike bai gama sanin zubin halittar dan adam sai dai ce maka akwai jijiyoyi na guda kaza akwai to amma ba san yaya yaya suke ba ko kuma kowanne ya aikin sa zai dai san a dunkule su ne suka kai jini kaza su ne suka amma ba zai san cewa a tafsir sannan akwai wasu abubuwa da yawa a cikin dan adam wanda Allah bai yi haka nan ba wani an cire masa matsalma ma yake cewa shi an cire masa ba matsala wani shi ba zai ba wani ba na ce to wannan matsala wanda aka cire ba matsala ce a shi lafiyarsa na ce a kai dai a dai banta haka a roƙi Allah kuma ya kiyaye amma Allah ya yi wani abu kuma ka ce an cire maka shi ko ba matsala ba Allah ba zai shi haka nan ba Allah ba ya yi wani abu ba hikima eh. sai dai wani abin zai sa saboda wata matsala a haƙura da wani abin kuma saboda aka bar shi kuma matsalar za ta karu ba ma ka hakura da shi to sai a dakatar da matsala a rage ta shi ne kawai amma ba zai yi ba a ci kwata ba haka kawai Allah ya yi ta yayi matsalmama a cikin kawai haka kawai dan ayyuka ne matsalmama ba ba ta da aiki ko ba ta da rashin ta ba zai cutar ba rashin ta zai cutar sai dai kawai kasance akwai kuma kiyayewa ta ubangiji da yake ba wa bawansa to ubangiji subhanahu wataala shi kada yake da sifafi na kamala Eh? a ah, to kuma sai na yi sharhin mutarraman ma وذلك يجب أن تكون العبادة كلها له وحده wannan yana wajen sai kasance dukkan ibada ta Allah ce shi kadai wata azim wal ijdal wal khashiyatu haka ne girmamawa da jinjinawa da girda tsoro al khashiya shi ne tsoro wanda yake tattare da girmamawa bambancin su da alkawar shi alkawar ana samun shi koda ko da ba kuma za ka ji tsoron miciji za ka ji tsoron mugu ba girma su zai sa ka ji sa ba to shi ne alkawar amma alkashiya girmamawa ne tare wani tsoro ne tare da girmamawa inda ba ya kashe Allah min ibadin ulama ba ce inda ba ya yaqafu Allah ba ke ya kashe Allah dan alkhashiya khawfun ne ba ta zai والدعاء ده الدعاء والرجاء ده فاتا والإنابة da bayar da al'amari ga Allah wattauba da tuba zuwa ga Allah wattawakkul da dogaro ga Allah wal isti'anatu da neman taimakon sa wa ghayatu dhulli da isa matuƙa wajen kaskantar da kai ma ghayatul hubbi tare da isa matuƙa wajen soyayya kullu zalika yajibu aqlan wa shar'an wa fitratan an yakuna lahu wahda duk waɗannan abubuwa ya wajaba a hankalci da shari'anci da ma fitira halittance da Allah ya yi ka kasance ga Allah shi kadai wato aka duba shari'a dole waɗannan abubuwan zama Allah ne in ka tsaya a hankali ma kai tunani waɗannan abubuwa dole zan a fitira yadda Allah ya halicci mutum bisa fitirar sa halitta ta asali wacce bata gurbace ba to zama za su karantar da shi cewa waɗannan abubuwa dole su ganga Allah shi kadai wa yumna aqlan wa shar'an wa fitratan an yakuna li ghayrihi kuma ba zai yi ba ko yan tari kamar da ya karanta ba zai yiwu ba an ya kona aklan waɗanda abubuwa su zan a hankalta ko a shari'a ko a fitira su kasance ga wani Allah fa man ja'ala shay'an min zalika li ghayrihi faqad shabbaha zalika da ghayra biman la shabiha la wanda duk ya dauki wani abu daga cikin waɗannan ayyuka ya ba ma wani ba Allah ba sai dogara da wani ba Allah ba ya nemi taimako na abin da babu mai iya yin shi sai Allah gurin wani ba Allah ba taimako iri biyu ne akwai taimakon da Allah subhanahu ta'ala ya sanya ikon yin sa a hannun halittu a wasu daga cikin halittunsa kamar ka ce dauko min taimaka ka dauko min takalmin can taimaka mai komin taimaka dora min kayan nan wanda duk wani abu ne da akwai iko tare dan adam yayi maka wannan babu laifi dan ka nemi wannan taimako amma akwai taimakon da babu mai iya abubuwan da babu mai iya taimakawa a kansu sai Allah kamar kana neman arziki kai zama mai kuɗi ka ce za ka je wurin wani boka ko wani abin da ya mai da kai mai kuɗi wannan ka dauki Allah shine inna Allah huwa razzaq shine mai bada Allah ya fusutu rizqa liman sha wa yaqdir shi ke bada arziki ga wanda ya ga dama ya hada wanda ya ga dama ko ya takure ma wanda ya ga dama ka wannan aikin sa ne ba mu iya yanzu. shike ba da haihuwa ya habu liman ya sha'u inazan wa ya habu liman ya sha'u azzukur aw yuzawijuhum dhukranan wa inazan wa ya sha'u yasha'u aqima Allah shi ke bayar da haihuwa ga wanda ya ga dama ka je ka ce wani zai iya baka haihuwa ba Allah ba to nan ka dauki aikin Allah ka ka nemi taimako na abin da babu mai iya yi sai Allah a gurin wani Allah ba laifin ka nemi magani wannan magani ubangiji shi cinka nema a gurinsa kuma shine mai bada shine mai bada lafiya ya nemi magani amma shi ne zai ba da lafiya wani abu ne da babu ne kana neman wato wani naka da ya bace ba mu iya dawo maka da shi sai Allah duk wasu ayyukan da ba Allah bai sanya ikon yinsu a hannun wani ba sai shi kaɗai ne yake banta da yinsu, to neman taimakon yin waɗannan abubuwa a gurin wani ba Allah ba tashbihin wato kwatanta Allah ne da wani wanda yake cikin halittarsa shine ce fa man ja'ala shay'an min zalika li ghayrihi faqad shabbaha zalika al-ghayra biman la shabiha la wanda ya dauki wani abu daga cikin waɗannan sifofin Allah din ya jingina su ko ayyukan Allah din ya jingina su ga wani ba Allah ba to ya kwatanta wani da wanda ba shi da abokin kwatanci wala misla lahu ko wala mathila lahu ba shi da wani wanda yake daidai da shi wala nidda lahu ba shi da wani kiri وذلك أقبح التشبيه وأفضله وأفضل وأفضله wannan shine mafi munin tashbihi kuma shine mafi bacin sa wa li shiddati qubhihi wa tadammunihi ghayat zulmi saboda tsananin munin ta da kuma yadda ya kunshi matukar zalunci kaiwa matuƙa da zalunci akhbara subhanahu ibadahu annahu la yaghfiru Allah ya gaya bayan sa cewa ba zai gafarta shi ba inna Allah la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru zalika da zalika liman sha. ma annahu kataba ala nafsihi rahma tare da cewa ya wajabta wa kansa rahma kataba rabbukum ala nafsihi rahma wani ya ce ya wajabta wa kansa rahma amma duk da rahama sai bai wajabta wa kansa saboda munin da yake cikin wancan zaluncin na daukan haƙƙin Allah a bamu wani Allah ce ba zai ba mu shi ba shi kaga akwai muni kwarai da gaske a cikin shirka sai dauki wani abu wanda aikin Allah ne fasa'is ne na ilahiyya fasa'is ne wato abubuwa ne da Allah ya kibanta da su ya ɗauka ya jingina ga wani Allah in yi haka to ya shiga wani hurumi da Allah subhanahu wataala ba zai taɓa gafarta masa ba sai ya tuba ya yi nadama ya koma ga Allah subhanahu ta'ala lokaci ya yi a nan za mu dakata sai kuma karatu na gaban Allah ya kai mu abinda muka faɗa na daidai Allah ya ba mu lada wanda muka yi na kuskure sun yi ya ce mana sallallahu alaihi wasallam ala nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in assalamu alaikum wa rahmatullahi wa